wanda idan ka gansu ana maka gargaɗi ma'ana dai rahama ce ta Allah gare ka yake tunatar da kai ka faɗaka daga abin da kake idan ba haka ba wani sharri zai biyo bayan ka mana dai kaman kana cikin sabo na Allah ne wato mafarkin suna nuna ka wato han wato ka dilmiye cikin kogin sabo to kamar Allah yana gargaɗa ka ka bari ka tuba idan ba haka ba to ni'imar da kake takama da ita zaka gushe zata gushe lafiya ce a kuɗi ne a'a daga shauran ni'imomi da Allah tabaraka ta'ala yake Bayan sa wadda kake takama da ita kake yin wannan abubuwan to ana gargada ka gargadin ka bari in ba haka ba abu wato wannan ni'ima za ta gushe sharri zai biyo baya Allah tabaraka ta'ala ya tsare mu mafarki na farko shine uh, ka a manta lokutan kira biyu zuwa hudu sai kuma biyu zuwa hudu na azahar agogon Najeriya sai kuma goma zuwa sha biyu na dare agogon Najeriya uh, in kwanakin na an kira an ji shiru a yi haƙuri kamar yadda na sha faɗa har yanzu maulidai suna nan suna ta gudanawa alhamdulillah uh, na farko wato tufafi ga gajere ƙaramin tufafi a cikin bacci eh ƙaramin tufafi a cikin bacci wannan <coughs> yakan yi nuni wato zuwa gargaɗanka ake yi wato addininka gwargwadon yadda girman tufafin yake gwargwadon yadda addininka yake domin shi tufafi yana ɗaukan fassara mai kyau wadda ta shafi addini da tsoron Allah ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari kuma risha wa libasu taqwa zalika khair Sadaka, ƙarancin karancin tufafi da rashin shi gaba ɗaya tsiraici kenan yakan yi nuni zuwa rashin addini raunin addini kamar da na sha bayanin tsiraici a mafarkai mutum ya saurari inda tsiraici yake mai kyau da inda yake ba mai kyau ba ah, to da haka ganin tufafinka bai ishe ka ba bai isa ya tsare tsaraicinka ba to wannan yana nuni addininka wato a taɓe ki addininka yana da ƙaranci kuma ana ka wato ka tashi ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka saita al'amuranka in ba haka ba sharri zai biyo ba ah, wannan kenan sana a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yayi mafarki wane mutum eh shi kanshi alaihi salatu yace yayi mafarki ya ga mutane da tufafi wato wani tufafin nashi bai wuce sudayya ba wato bai wuce <laughs> kirjin shi ba kasan kirjin shi nan haka wani kaza ya lissafa alaihi salatu a karshe ce sai ya ga sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara mai shi kuma nashi yana jan kasa aka tambaye shi me fasaran ta yace addini eh dan haka karancin tufafi da tufafi gajere wannan mafarki ne na gargadi ka koma ka gyara addinin ka gyara al'amuran ka in ba haka ba wato wani abu zai biyo baya sai na biyu ah, wato dilmiya kenan ko kuma kusan dilmiya kuma ka rasa ɗauki duk wani yadda za yi ba wanda ya kawo ma ɗaukin ya tsirar da kai daga wannan to wannan yana nuna ka dilmiya cikin sako ne a wannan lokacin kuma ana gargadin ka idan baka tashi tsaye ba baka dawo ka tuba ba ka bar abubuwan da kake yi to zaka shiga cikin wani yanayi na na, gushewar ni'imomi ni'imomin da kake takama da su zaka gushe me yasa dilmiya aka ce mata wato dilmiya ne cikin sako saboda faɗin Allah min makhati'atihim ugriqu wa udkhilu nara da sababin wato kurakuransu aka dilmiyar da su yau aka shigar da su wuta na haka sai yasa a mafarki in ka ga wannan to ana maka gargadi ne na uku alƙiyamatu ƙadƙamat kai mafarki ƙiyama ta tsaya wannan shi ma mafarki ne na gargadi. wanda ake ka da ka tuba wato ka bar abin da kake yi domin hadisai sun nuna ƙiyama za ta tashi kan mutanen banza ne yauwa la ta wa ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah Allah al ba za ta tashi ba a doran ƙasa akwai mai cewa Allah Allah sai ya zama ko mai kiran sunan Allah babu a duniya sannan ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai akan mutanen banza to in kaga kana raye kiyama ta tashi a bacci to a wannan lokacin kaga kenan kana cikin me kaga kana cikin saban Allah lalle lalle sai ka tashi ka tuba na hudu shine makanta mutum ya ga ya makance wannan shi ma abu ne wanda bai da kyau yana nuna kaman zuciyarka ba ta ganin gaskiya ta bi fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul allati fi sudur wato ba ta makantar da maganai a tana makantar da wato zukatan da suke kyaraza dan haka wannan shi ke nuna cewa a makantar ta zuci ake nufi saboda haka baka ganin gaskiya ka bi ta ko ka gani kuma baka bi da haka shi ma wannan gargadi ne kuma man kana fi hadhi a'ama wa fil akhirati a'ama wa adallu sabila suna ya rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa da haka amma dai bata zo da abubuwa masu kyau a cikin alqur'ani ba da haka yana da kyau mutum in ya ga haka shi ma ya tashi tsaye ya tuba ya koma zuwa ka hanya madidiciya na biyar ka ganka a gurin da ake yin sako eh gurin da ake yin sako ake aikata sako sawa'an kana yi ko baka yi amma dai kana gurin to wannan shi ma ba kuma gargadi kake yi a bari ba yawa idan gargadi kake a bari a to wannan Allah tabaraka ta'ala yana nuna cewa kai mai wato kai ka tsira eh Allah yana faɗa a can Ah, cewa yau lokacin da lamarinmu ya zo na jainan ladina yan hauna an su a kazanar ladina zalamu bi azabin ba isin bi makanu ah, saboda haka in an ganka kana hani kana wato wannan kai ba kai amma ka yi shiru a gurin ko da ba kai ake to shi ma wannan ana gargaɗa ka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ah, a ci gaba da haƙuri da yanayin da muke ciki a yanzu din saboda ƙarancin amsa wayoyin amma dai insha Allah muna ƙoƙari Allah tabaraka wa ta'ala ya da mu assalam